وطلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار karatun riyadu salihin zama na goma a yau ranar talata goma sha ɗaya ga watan rajab wata na bakwai shekarar hijira da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da ashirin da uku ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya haihuwar isa ɗan maryam alaihi wa ala ummihi salam idan tarihin ya tabbata shafi na goma sha bakwai cikin dogon hadisin abdullahi ibn ka'ab abdullahi ibn ka'ab ibn malik رضي الله تعالى عن كعب بن مالك أتكلم باب النبي babi da ke magana a kan tuba kuma a kan hadisi mai lamba ta ashirin da biyu muna bayani a kan babban sahabi mai ɗimbin daraja ka'ab dan malik radiyallahu ta'ala anhu kan jarrabawa da ta same su ta sakaci da su fita yakin tabuka tare da manzon Allah ba a alaihi wa sallam da shi da Hilal ibn Umayya da Murara da Allah ta ƙara tabbata a gare mun kai daidai gabar da bayanin albishirin karɓar tubar ya sauka wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma ya bayyana ma sahabbansa bayan kare wata sallah ta asubahi da ta zama ta kamakin kwanaki hamsin da aka sa masu takunkumi aka rike su game da magana da wata mu'amala musamman dai magana a faɗin garin madina baki ɗaya ba a magana da su ba a sakan masu ba ta yin sallama a anka. haka dai abu ya kasance ba wannan ranar ka cika makin kwanaki hamsin ta zama babbar ranar tarihi wani abu farin ciki da ka abu a can baya mun je manzon allah ne ma yake mashi murna yana cewa albishirinka da mafi alhairin yinin da ya shuɗe maka tun daga ranar da mahaifiyarta ta haife ka baka ta samun wani yini abin alfahari da murna da ƙarin godiya ga Allah ba bukar wannan rana shi kuma ka abu ya ce manzon Allah wannan daga gare ka ne ko daga Allah annabi ya ce mashi daga Allah ne ba daga gare ni ba ne ita to ni ko na shi takobi tun da dai na san gaskiyar da na ita ta jana wannan to na yi alkawarin da ga yawan mutu ba zan sake gaya kowa karya ba dama kuma kaga bai taɓa ba karya yake yi ba amma dai yanzu an gwada shi a kan tsananin sa ga abin da ta ja mashi amma kuma abu ya zo da babban farin cikin da bai mutuntuwa sannan ya ce na yi bakance kanke abin da na mallaka na dukiya na zana hannu na kaso kan na sadaukar ma Allah da manzonsa inda Allah ya ce na annabi sallallahu alaihi wasallam ce mashi a'a ka dai sadaukar da wani abu ka kuma rage wani abu shine yafi alheri a gare ka to yanzu daidai tsakiyar wannan shafin karatun ya kai mu makaranto ayoyin alkur'ani da suka tabbatar da batun karɓar tubar su ka'ab da shi da yan uwansa su su ukun nan gaba ɗayan su kamar yadda ya zo a cikin suratul tauba sura ta tara a cikin jerin wani alkur'ani mai girma haka ne wajen allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رغبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين تبت حقيقة ألا ينكر رسولا أن محمد صلى الله عليه وسلم مهاجرين لأنصارين da muhajirai da ansarawa waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokaci na tsanani a lokaci na kunci lallai tsananin wannan lokaci ya kai tsananin da lafi ubangiji subhanahu wa ta'ala da kansa ya tabbatar da haka sahabbai har masu daraja ta koli lamba ɗaya su ma lallai sun yi furci da zafin yanayi a wannan lokaci akwai hadisi da ya inganta asali na umar ɗan sabbaji da ta'ala anna yana kwatanta yanayin zafin wannan yanayi zafi ya kai zafi makogoro yana bushewa kamar makogoro zai karye saboda zafi mutum yakan soke raƙuminsa don tunanin rigaguwar ruwa da ke cikin eh, kirjin shi raƙumi wadda shi kan shi yakan yi tsini da ita idan wuri ya amfani da ita kamar da masu motoci suke riga na tanki idan tankin da ake amfani da shi ya tsotse a jawo a can a kara a ci gaba da tafiya ko masu jiragen sama musamman jiragen yaƙi da makamantar irin da wannan Allah ya halitta mai shi rakumi yadda koda zai kwashe kwana goma ko sati biyu bai samu ruwa ya sha ba bai da matsala matukar wannan ruwan nan zafi ya yi zafi har sai na abubakar radiyallahu ta'ala shi kan ya zo ya samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah kaga halin da mutane suke ciki addu'arka kuma ya wato karɓaɓɓiya ce kamar yankan wuta ni ina ganin ka ɗaga hannu kai addu'a ko mutane zan samu sassauci annabi ya ce mashi haka kake so abubakar ya ce haka nake so take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannaye sama ya addu'a abubakar ya ce ɗaga hannun shi sama ya addu'a ke da wuya sai mu ga sama ta fara canzawa ta shiga duhu ta shiga wani yanayi nan da nan sai ga hadari ya haɗu aka yi wa mutane ruwa suka jika jikunansu ƙasa ta yi sanyi gwargwadon hali kuma suka samu wato guzuri da suke bukata na ruwa a wannan lokaci ya ce bayan ɗaukewar ruwa bayan shayar da mu da ƙosar da mu da muka lura da yanayin sai muka ga iyakar eriyar rubuta wajen manzon Allah sun sallama kada ya kai wannan ruwa shi ne na Allah ya kai to yake ta ya duban tuban ta ya karɓi tuban masu hijira ya karɓi tuban masu masaukin baki shine mutanen Madina ya ce waɗanda suka bi annabi a lokaci na tsanani kuma ya tafi tubansu ne ya kyautaya musu min ba'di ma ka da yazibu qulubu fariqin minhum daga wasu suna sanya ta min ba'di ma ka da tazibu qulubu fariqin minhum bayan saura irin zukatansu su karkata domin kun san mutum yake jure jarrabawa ko ya yi shiga yar wahala ko ya yi shiga tsanani ballin na wannan tsananin ya ansa sunan shi na tsanani in aka ci gaba da tafiya a tsauri a haka wayansu shakka za ta tsarsu a zuciyarsu ce Allah ma yana son mu kuma Allah ya kofa halin da muke ciki an ya muku Allah ya yarda da mu kuma ya yarda da mu ya jefa mu cikin wannan hali zuciya na ta yi riya wannan kaga daga nan shi ya samu kafa sai zo ya ta zuga wanke abin ba guri ya kama da mutum lalle addini na akwai shakka nan da Allah yana son shi abu da mu nan fa zaɓaɓɓun ne ba ga fa shugaban ma tawaga gaba ɗaya kan jirgin duka annan Muhammadu muna tare da shi amma ashi a cikin wannan gasu wannan tsanani zuciya na iya riya wannan Allah ya ce min ba'ad ma kada yajibu qulubu fariqin minhum bayan zukatan wani yanki nasu sun yi kusa su karkata sun yi kusa su saki hanya an kusa a falon ma su a zagallahu kulubun karatun garbi ko wayan hadari ya taso da girki kowa ya tsammana za a yi ruwa sai hadarin ya zagaye hadarin ya yi falon ma su. <laughs> to sauran ta an zukatan su karkata Allah ya kawo dauki alhamdulillah dama bayan wuya sai daɗi inna ma'al usri yusra Allah mun gode Allah ya ce zumma ta Allah alaihim daga nan sai Allah ya tafi tubansu innahu bihim ra'ufur rahim hakika shi ubangiji game da su ɗan bayan naka mai tsananin jin kai ne mai tsananin tausayi ne wannan idan an tsaya a nan to babu sahabin da bai shigo nan ba domin dama sahabun ko dai ka zama muhajir ne ko ka zama amfa saura da ko iya nan aka tsaya su ya isa a masu ka'abu albishiri a ce ai ku shi ke nan ka ku tayan ki saka Allah ya yi wato jama'u ya yi kurman baki ya ce ya a shi tuban annabi da muhajirai da ansarai kun ko zan kuna ciki ba ya wadatar ba to amma dan a ɗaya ba duk ma wata shakka ko duk wani wani wani wani magana daban sai aka ware su ukun aka sake saukar da aya ta su ta ƙashin kai wannan ya isa daraja ya isa falala ya isa matsayi talace wa ala salasatin ladina kullifu haka nan Allah ya karɓi tuban guda ukun nan da aka ware su aka mai da su saniyar wari ba a magana da su ba a huda da su kamar da bayan ya gabata to su ma yau Allah ya taɓa su ba Allah yana so nuna wani cewa ware wadda aka yi musu ba fa kankanuwa ba ce hatta iza ba kat mun arzu bi bima rahabat warewa da aka yi musu wariya da aka nuna musu ta kai har duk yalwar madina duk faɗin garin madina ya koma ya takura kai duk ma faɗin ƙasar gaba ɗaya ma ta zama masu tsokakken wuri domin ba inda za su yi sakatar su wahala kaga tsanani ya kai tsanani waliya ta kai waliya Allah yake faɗi mana lalle sun fuskanci wannan jarrabawa an ware su duk da faɗin yalwar garin madina ya koma ya tsuke masu domin ba su da abokan hira a madina ka sannan wa faƙar alaihim an fusuhum zukatan su masu takura wane ne cikinsu bai zub da hawaye kuka ba eh cikinsu wane ne bai zubar da hawaye kuka ba har shi ta abin da yake gaya mana shi ta kuruciyarsa shi da jininsa a jika yana zagayawa garin madina kuma yana zuwa masallaci ya halarci sallar jar'i kun yana da ƙarfin hali amma kar ku manta da radda ya kai ma ɗan uwan shi wanda suke ɗan uwa da ɗan ƙane da shi ziyara a gonarsa ya yi miki sallama bai amsa ba yace wani kar ka manta ba ka ganin ni ina son Allah ina son manzon sa yi shiru ina son Allah ina son mamman da ya yi dan Allah ba ka gani ina son Allah ina son mamman duk dai nan ne da yake so Allah da mamman su ta sani a kuma sai da zubar da hawaye su kuma yin can dama da tawa ne su tun maran da aka yi dokar ba abinda suke sai kuka waje ba sa iya fita kun ga wa baƙa alaihim an fito ba zanu anau la malja amin Allah illa ilai suka tabbatar yanzu wannan zannatin ta yaki ne ce sun fa kankance ba su da wurin da za su koma da matsalar su da larurar su da bukatar su su samu sharewar hawaye sai dai gurin Allah babu wani din da zai manzon Allah kanka ya juya musu baya to kuma waye ne? wa zannu annahu la malja'a min Allah illa ilayhi hadiya kai ya komo tura ta kai bango to a wannan hali sun mata ba Sa'an nan sai Allah ya karɓi tubansu da aya ta sauka alhamdulahi ta ware su su kwaya uku daga jigin dubu kuma haka ba kaga wannan matsayi ne babba ƙarai da ce ce liya tubu domin su tuba zuwa ga Allah su koma zuwa ga gare shi domin yanzu idan da mantan ba kowa a zuciya sai Allah to kuma yanzu wannan irin kulawa ta musamman da ya ƙara yi masu to sai kuma su ƙara ɗanfaruwa zuwa gare shi ya zama shi ne kawai a nan inna Allah kowa tawwabur rahim hakika Allah ne mai yawan karɓar tuba kuma shine mai yawan jin kai yanzu ya karbi tubansu kuma ya ji kansu Allah mu kanmu a yanzu da muke karanta wani tarihi muna taya su murna da godiya gare ka ya ubangiji subhanahu ta'ala muna farin ciki muna jin daɗi muna nuna hakikanin yan uwantaka a gare su sannan sai ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda suka yi imani yanzu kuma wannan kira ne amma gaba ɗaya an yadda da imanin sun yi kukure an karɓi tuba wani abin da zai ƙara sassautar da raɗaɗin duk abin da suka fuskanta da za a karɓi duban, sai aka faro daga annabi shi laihin waye laihin mai yama wani misali amma in kuka ji an sa da shi a cikin al'amarin za ku ƙara gane cewa addinin nan lallai na Allah kuma addinin nan ba wariya a cikin shi babu hannu ya san na gida gaba ɗaya aka taɗo duka aka haɗa kowa ma aka mai da shi kamar guda aka ce to dukkan ku an karɓi duban to yanzu kuma ku kuma dukkan ku kuma ga wata doka ya a ladina amanu taqullah ya ku wanda suka imani ku ji tsoron Allah wa kunu ma'a sadiqin ku kasance ta hannun masu gaskiya to yanzu wannan kiran kudin nan da kuka zira min ido yanzu da ni da na zira muku ido kowa ya ji shi ake ma wannan karantar kuma kai a matsayinka na mumini kai an yadda kai mumini ne ka albishiran cikin da kai ake Allah yana kiranka a matsayinka na mumini yana ce maka ka ji tsoron Allah a kiyaye dokokin ubangiji sannan abu na biyu ka kasance tare da masu gaskiya ka san waye abokinka waye abokin hudarka waye kamata ka ziyarce shi ka ci abincin gidanka ya ziyarce ka ya ci abincin gidanka wane ne wannan a nasu suke cewa wala ya kulla amaka illa ta kar ka bari wani ya ci abincin gidanka sai mai tsoron Allah ma'ana wanda za ka shaƙu da shi idan ba ka nan ana son ganin ka a tambaye shi an san yadda kuke idan bai nan ana neman shi a ganka a tambaye ka to wanda duk za ka yi irin wannan abutar da shi ka tabbatar da a iya iyakar fahimtar karfi mai tsoron Allah ne fa abin da ke birge shi illa a ce gawo kala basu illa ya ake karanta alkurani ya je ina ake karanta hadisan manzo Allah inda karfin sa ya kare mai aka umarni da shi ya aikata iyakar kokarinsa mai aka hana ya nisanta iyakar kokarinsa to wannan ya zama shine abokinka amininka wannan ya zama ita ce kawaki abokiyarki aminiyarki Allah Allah ta'ala ta taimake mu ka samu dace wannan sune ayoyin da suka tabbatar da saukar tuba karɓar tuba ga waɗannan manyan bayi na Allah kuma ga ƙarin karfi da aka yi musu aka kira su da lambar su ta imani aka ce su ji tsoron Allah aka ce kuma su kasance tare da masu gaskiya قال كعب والله ما أنأم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله sallallahu alaihi wa sallama Allah akuna kazabtuhu fa ahlika kama halaka alladina kazabu yace ina rantse muku da Allah babu wata ni'ima da Allah ya taɓa yi min da dai in dai ka dauke ni'imar shiryar da ni na zan musulmi in an cire wacce ni'imar ta zama wa na musulmi to Allah bai taɓa min ni'ima da ta kai girman wannan ni'imar a raina ba wata ni'ima da na fito na gaya wa manzan Allah gaskiya manzan Allah na san in na tsaya gaban wani mutum a duniyan nan kowaye shi zan iya kubutar da kaina da harshe domin Allah ya bani kaifin harshe da iya magana amma kai idan ne maka gaskariya Allah zai iya bayyana maka hakikanin abin da ke zuciya ta gaskiyar al'amari ba ne da uzurin da ya hana ni bin ka da yakin da nuka Wanda Allah ya tuna ce ka wannan fa magana ya kai magana to ka abu sai ka tashi yanzu ni ba ni da abin da zan iya maka kun san haka muka wuto can baya ko to yake cewa shi in dai ba zama wasu musulmi ba to babu wata ni'ima da Allah ya mace a rayuwarsu ba kun ga mai kudi ne ba ko mutum ne na jama'a mai farin jini ku duba yadda ake tarasa ta dama ta hagu kan hanyar shi zuwa wurin manzon Allah bayan albishiri ya zo mashi gari ya ɗauka gaba ɗaya ana zuwa ana taya shi muna kun san babban mutum ne duka duk wani ni'imar a wurin shi ba ta kai ni'imar da Allah ya nufe shi ya gaya wa manzon Allah gaskiya ba yanzu kun ga ya ma mance da duk Allah ka kaidin da gaske ta ja miki kwana hamsin ba a magana ne duk ya manta wannan murna kawai yake yi Allah ya taimake shi ya faɗi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiyar al'amari yace ba a taɓa mai ni'ima ba da ta kai girman wannan ya zama ban faɗi wa manzon Allah ƙarya ba ƙarshe in je in halaka kamar yadda waɗanda suka yi wa annabi ƙarya suka halaka kamar yadda waɗanda suka yi wa annabi ƙarya suka halaka kar kuma zaton baya da suka gama ƙarairayin annabi ya karfi zahirin ko inda bai san gaibuwa ya ce ba komai ba komai ba komai har ma ya ne har ma ya musu isi gifari ko duk kun manta a can baya har annabi ya mutu su ne yace ina ne neman Allah ta'ala ya gafarta mu to gashi kuma a shi nan am yana gaya mana su sun halaka da isi gifarin annabi amma dai bari mu matsa miki yace inna Allah ta'ala qala lil ladina kadhabu hina anzala al-wahya sharra ma qala li ahad yace haƙiƙa Allah ta'ala ya faɗi magana ga wa'annan da suka yi ma annabi ƙarya wannan zo ce ai dalili lokacin wallahi na dan tashi ban jin daɗi ne wani ce wallahi wato na dan rasa guduri ne wani ce gidana ne da ni ya faɗi nike kokarin tarawa ka san ko bana ba iyali ya tsara abin nan wani ce ban da abinci ne gidan ma an tashi ba kowa dai ya faɗi uzurinsa annabi ya karɓi zahiri ya ce to guje ba komai kuma ma ana roƙo Allah dafata mu kun san haka aka yi a wannan lokaci ko to sai kabu yake cewa ai Allah ya faɗi maka mafi sharrin maganar da ya gaya ma wani cikin wanda Allah ta'ala yake zargin ya aka haka ya ce faƙala ta'ala ga abin da Allah ta'ala ya faɗa a kan waɗancan da annabi ya ce su je ba komai kuma ya nema masu gabara mai Allah ya ce kike sai halifu na billahi lakum idan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'awahum jahannam jaza'an bima kanu yaktubun yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين wannan magana ita take ba ka abu tsoro ita to ga irin da nan kun zo kun yi kanya gaban manzon Allah kun ga kamar kun kai gaci kun kai labari kun kai tudun mun tsira saboda annabi ya ce ku je ba komai to amma ga hukuncin da Allah ya yi annabi dama tun Allah ta'ala ya shi labari ce da sannu za su zo su ne makarar rantsuwa da Allah a yaushe idan qalabtum idan go koma gida kenan tun akan hanyar dawowa daga tabuka Allah ya saukar mu annabin sa wannan ayar bari ka koma gida bari ku isa wajen sauran waɗanda ba su yi ku ba da sannu za su su ne muku sai su rantsai da Allah in kun koma wai hikimarsu shine lito a rido an don ku rabu sun kuma zo sun yi rantsuwa kuma an rabu da su aka kuma ci gaba da mu'amala da su kamar ba komai kamar an wuce wani Allah ya ce annabi to fa aradu anhum ku rabu da su din ku kyale su ni dai a wuri na innahum rijsun su datti ne su kazanta ne domin abinda suke faɗi da bakin su baki ne a zukatansu ba sannan ba nan aka tsaya ba Ya ce wa ma'awahum jahannam kaga inda abin ya fi hada ce yanzu wannan hukunci ne daga Allah makomasu ta jahannama mu'amal da kai da su a matsayin sun ba wanda ake zargi ba a nan duniya suka sakata suka wala to ya jin dadin su kenan jahannama za ta zama masaukinsu ne jaza'an da makanu ya a matsayin sakamakon abin da suka kasance suna aikata mara kyau na faɗa ba cikawa na zahiri ta sha bamban da batini zahiri mutumin kirki mai uzuri mai gaskiya mai dalilin da ya sa bai fita zuwa yanki ya bi manzon Allah ba a zahiri a ɓoye kuma ba gaskiya ba ya halifuna lakum litarabbahu anhum su ne ku rantsuwa don ku gamsu da su domin mai domin ku gamsu da su shi sa suke muku rantsuwa suna ganin su da gamsu da ku kuka gamsu da su shike nan masu da matsala kike fa in tarba anhum to idan ma kun gamsu da su din ku tsakanin ku da su ba matsala a wurin ku kuna ganin su da gaske ne ba matsala ra'inna Allah la yarda 'anil qawmin fasiqin hakika Allah ba zai yarda da mutane fasiqi ba to tawaye ga dokokin ubangiji fisku shine al-khuruj an ba ma fisita da dada Allah Allah ya ce ba zai yarda da su ba fa inna Allah la yarda 'anil qawmin fasiqin to wannan magana ita take da ka abu yake ah kaga na kuru Allah ya so in ji mata Allah ya so ni to ne ka abu yake gaya ashe gara da ya gaskiyar gaskiyar ta ja mata gwale-gwale mai wucewa ya kuma wuce kuma da suka yi karya ta ja masu daɗi mai gajeren lokaci to daɗin kuma ya tsari yanzu na sai mu kunyanci a takaita shi ne babu wani mai matsayin da zai kubutar da kai a nan duniya komai matsayinsa shi wai ya gamsu da kai ka tabbata mutumin kirki har gurin Allah babu wannan mai matsayin shi sa manzala tun farkon wahayi da aka saukar masa da wa'anzar akila ta karbi ka gargaɗi dangin da suka fi kusa da kai na jini ka fara wa'azi daga gida gida ba ta ƙoshe ba a ba da ƙaro daga gida ya tara duk waɗanda ke da wannan kujerar a wajensa daga cikin danginsa na gida da na gaba da shi wanda suka girme shi da sa'o'in wato abin nan wanda zai ce kawo ko baffa ko eh, illa ya tattara su daga nan kuma har ƙannansa da 'ya'yansa ma tunda hada fatima a cikin waɗanda ya ambata sunan suka yi ce masu an fizu an fusa minan ku kwaci kanku daga wuta domin an je lahira ba abin da zan iya muku in ba ku canza kun yi aƙida kun yi kun yi tauhidi ba kuma irin wannan kiran shi ake fara yamma dukkan wanda ba musulmi ba shi yasa kowa zan lai ayoyin da suka ta sauka a maka kusan wannan daudalar da suka yi ta kewayawa kenan sai kuma al'akala akhlaq da zumunci tausayawa marayu waye waye da makaman duk an saukar da wayannan irin ayoyin a makka da aka koma madina an zo sabon wuri an zo wajen masu addini haka ne kuma haka bane to su ma sai aka jaddada masu kira wata hikima ta qur'ani da aka zo madina bayan da aka karantar a farkon sunan bakara aka karantar da sifofin masu takawa masu tsoron Allah na gaskiya aka faɗi sakamakon su ayoyi biyar na farko aka faɗi sifofin kafirai tsantsa cikin ayoyi biyu kuma aka faɗi sakamakon sai aka shigo tsundum cikin bayanin munafukai sai da a kwashe wajen aya kusan goma sha uku ana magana akan munafukai to duk da aka gama wannan darussan sai aka tattara duka da wayancan da waɗannan da waɗan haka aka haɗa su gaba da aka ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun sannan aka ci gaba da bayanin sifofin ubangiji da sunayensa da ayyukansa wanda suka sa yi cancanci a bauta ta masa shi shi kadai aka koro wasu darussa nan suka biyo baya can da tafiya ta tafiya a kawo kistar tarihin ma halittar ɗan adam don wa'annan da aka tare garin su san cewa ilimi fa ne ya zo ba su suna takamar da ilimi ba to ilimin da ya zo masu yanzu ya dame su ya shanye bari a fara ba su labarin abinda suke ganin sun tsara kowa da shi su san an san abin aka ɗauko tushen tarihin ɗan adam aka faɗa a takaice wai zaƙalar rabbuka lil mala'ikati lil mala'ikati ne ga ilin fil ardi khalifa aka gama wannan aka zo aka faɗi sakamakon waɗanda suka bi Allah nan gaba Allah zai turo ayoyi wanda suka bi Allah ga sakamakon wanda suka fadare ga sakamakon sai aka ware ahalin kitabi da kira nasu na ƙashin kai su su kaɗai aka kira su kira na musamman shine ya bani isra'ila zkuru ni'imati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya rahabun nan aka fara kiran da aka ɗan ƙara matsa gaba aka ba da wasu darussa kar ku haɗa ƙarya da gaskiya kuma ƙarfe ku ɓoye gaskiya alhali kuna sane can sai aka sake nana ta musu kira ya bani isra'ila zkuru ni'amati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin wattaqu yawman har zuwa ƙarshe aka je can wajen gaba kuma wajen aya ta ɗari da wani aka sake nana ta kiransu da ya bani isra'il wannan dan a nuna musu matsayinsu eh an san kuna da bambanci da mutane domin kuna ikirarin bin littafin sama to amma tare da kuna bin littafin sama yanzu wannan da a wata da ta zo ta ƙarshe ta shafe taku ku zo ku jaddada imani yanzu in ba kuna son ku rubuta a lahira wani da ta ɗauki waɗansu suka karkata suka ce to ba wani magana ceto a lahira su kuma zamiya sai ta ɗauke su wato kowa ya je a matsayin mai laifi kawai ɗan wuta ne Su suka ɗauki waɗansu ayi da wanda ake ce mana su sulwa'idi suka makalkale mu suka yi danno shubuha cikin zukatan mummunai ana nufin wanda bai imani tun daga nan ba to ba yi da wani abu da zai kubutar da shi na tashin kiyama amma wanda yake so ya samu ceton manzon Allah to ya yi imani da wannan da'awar ta manzon Allah ya yi imani da manzon Allah ya cika rukunai guda guda shidan nan da ake da su na imani to ko da an samu matsala wajen ayyukansa shi nan dai haka ba ya yabo ba fallasa kai koma da ko zunuban ma sun bi kyawun ayyukan ana sa ran ya samu ceton manzon Allah sallallahu domin ya koma wajen Allah da imani yanzu da idan mutum bai imani ba idan manzon Allah sallallahu alaihi da bakinsa mai tsarki da addu'o'insa karbaku zai kwane ne maka istighfari ba zai maka amfani ba sai kai imani shine abin da ba mu ɗauka a wannan darasin na wayannan bayan Allah annabi ya aiki hanzarin ya karɓi zahirin ko ce ku je ba komai ashe da komai kuma da ijtihadin su ya bada aka ba wahayi Allah ya mai ce ba komai ba da Allah ya tashi wahayi sai ya ga mai kai ga hau matsala ya da ce in ku kun yi da su to ni ban da su ba waye magana shi za ta tabbata maganar Allah su hannu ta'ala haka wallahi kowane bawa ya zage dantse ya nemi taimakon Allah ya gaya shi da ubangiji ba ka da wani gata illa kai imani da Allah tun yanzu ka cika rukunan imani tun yanzu ka tabbatar tauhidi tun yanzu kuma ka yi ƙoƙarin bin sunan manzon Allah su suna sauran abin da ya rage in Allah ya so idan imani ya tabbata to ana sa ran a kaɗa a raya ko komai ko mai daɗi mai daren daɗewa in Allah ya yarda dan sun ce ka aljannar Allah wata rana Allah ya sa mu cika da imani alaikum assalam eh jazakumullahu khairan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum haka yake ba ya ayyuhan nasu ubudu ba ya ayyuhan nasu taku ba ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون جزاكم الله خيرا to shi nan sai ya ce alaka abun alimamu um, babban sahabi na abubuwan malikin radiyallahu ta'ala ne yake cewa kunna kullubna ayyuha salatu da an amri ula'ikan ladina kibala ko kabila minhum rasulullahi sallallahu alaihi hina halafu lahu mu dinnan mu mu uku aka ware aka mai da mu ware da aka zo tuban ma karɓar tuban ma aka yi mana tamu daban akan ware mu daga cikin waɗancan da manzon Allah ya karɓi uzurinsu bayan sun masa rantsuwa ba baya ahum ya karɓi baya asu ya nuna ba komai wa sagfara ya nema masu gafara wa arja a rasulullah sun zama amrana amma mu kuma annabi ya dakatar da al'amarin mu yace ba yi da abin da zai yi a kai da mu jira daga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yace summa qada Allah ta'ala fihi zalik sannan Allah ta'ala ya zartar da hukuncin da ya zartar a cikin al'amarinmu a'a Allah ta'ala sai Allah maɗaukin sarki yace wa 'ala salasatil ladina kullifu kabu ma sai kyala wancan aya da ta faruwa wa Allah wa sai aje ta gefe guda yana magana a kan tasu su su ukun nan radiyallahu ta'ala ajma'i wa laysa alladhi zakara mimma kullibna takallufana anil ghazwi da yace wa ala salatati alladhina kullifu wannan kullifu din ba yana nufin rashin fitar mu zuwa yakin tabuka tare da manzon Allah ba yace ba shi Allah yake nufi ba وإنما هو تكليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا أم من حلف له واعتذر إليهم فقبل منهم متفق عليه yace abin Allah yake nufi a wannan aya da yace wa Allah salatatul ladina kullifu yana nufin ajiye mu gefe guda da aka aka aka mai da mu saniyar ware daga cikin sauran waɗanda suka yi ma annabi rantsuwa ya karɓi al'amarinsu mu akan ware mu daban mu uku ake mana hukuncin a daina magana da mu ita to shi Allah ta'ala yake nufi hadisi ya zo ƙarshe kuma hadisi ne wanda yake da rijista a cikin sahihul bukhari akan lamba ta 4418 kuma yake da rijista a cikin sahihul muslim akan lamba ta 2769 kitabu taubati a muslim a cikin bukari kuma kitabul magazi amma akwai waɗansu ruwaye da suka zo duka dai ingantattun ruwaye ƙarin bayani akan wannan hadisin da ya gabata ya ce wa fi riwayatin a wata riwaya cewa ya yi annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam kharaja fi ghazwati tabuka yawmal khamis annabi ya bar madina ne da nufin tafiya yakin buka a ranar alhamis wa kana yuhibbu an yakhruja yawm alhamis dama kuma annabi ya kasance yakan so in tafiya ta kama shi ya bar gida ranar alhamis an gane ku idan tafiya ka tsararra ce wanda kai ke da iko da ita kana da damar ka sa ranar da ka fi son kai tafiyar a nan to kai kokari ka zama ranar alhamis ka raya wannan sunan ta manzo Allah amma idan mutum ya zama direba ya zama ba fata ke ya zama dan fatauci ba laifi jin da ta kama sai a nemi taimakon Allah a fita yawwa wani sana'a sa a fita da shiga ne ita ce hanyar rayuwarsa gaba daya to ba za ka ce mishi dole dole ya rika bari sana'a nan don kila akwai wanda in ya ƙara kwana ɗaya a ran da ya kamata ya fitar to zai yi asara akan harkokin na kasuwancin an fahimta ku to wata ruwayar kuma ne ce wa kana la yaqadu min safarin illa naharan tadduha kuma manzala ya kasance baya dawowa in yi tafiya tafiya tafiya mai suna mai ma'anar tafiya ka bar garinku ka nausan ka tafi wani gari ɗan waɗansu bukatu ka dan ɗebi kwanaki to idan ka tashi dawowa sai ka hararo lokacin da ya kamata ka shigo gida idan kana so ka raya wannan sunnar ta manzon Allah shi ma ba dole bane ba ya dankanta da idan zarafinka na rayuwa amma dai shi manzon Allah ya kasance yakan dawo ne da safe lokacin hantsi lokacin hantsi yake dawo sannan bai za ka dima bada abil masjid idan ya dawo kuma sai ya isa masallaci yanzu kai ba za a ce dole in kai wata tafiya ka dawo sai ka isa masallaci ba domin shi manzon Allah bayan kasancewar shi manzo malamin al'umma duka gaba daya to kuma sarkin al'umma ne kuma alƙalin al'umma ne duk sarta ya yi kamfa ya tafi ya kwana ɗaya kwana biyu zai tadda buƙatu da yawa ana daga kimar haka sai sauka masallaci masallaci nan ne matattar bukatun dukkan mabukata masallacin mamala kotu ne wani lokaci wani lokaci barikin sojan wani lokaci asibiti ne wani lokaci kurkuku ne don har daura mutane an rika yi a cikin mutum jikin cirkar masallaci sai bukatar ta kare sannan kuma a zo a sallame shi kaga kamar ya zama kurkuku a wuri. shi nan za a raka kawo mai abinci da abubuwan bukatu a gaisa da shi ko ba musulmi ba ne kuma ko ba musulmi ba ne ba kuma wanda zai mai kallon banza a mati a je kana nan ka kwana lafiya to zannu mati zannu misali a kawo mai abinci shi wanda ya dace da shi ya ciye rayu a irin wannan halin ba kuma wanda zai ce ka ganin irin ta yanzu in kana son ka kubuta ka sai ka musulmi ba ka musulmi da ba ya ce ka mutu ana ba wanda zai mai haka sai dai a karanta da shi mahasin a matsayin kai kyawawan ɗabi'u na musulunci nagartar shi addinin misalai da za a kame shi ma ba matsa ra'ayi ba dan haska mai ne kuma a kyale shi haska mashi a kyale shi kar ya ga kama ana matsa mashi in ya ce zai musulunta ba ya wani yana in ce bai musulunta ba a gama da jejje ne za a gaba a da sauran bukata a gare shi ko ya kamata a sallame shi ya tafi gida sallame shi kama hanya abin shi in ya je ya ba da labarin irin rukon da aka yi mashi in ka ɗauro wasu can da zai je ba labarin irin kyautata da aka yi mashi a nan in ta ɗauro sai ya haskaka zukatan wasu ya su musulunta la ikraha din idan manzo Allah ya iso masallaci a matsayin wanda ya dawo daga tafiya kafin bukatun kowa to sai ya gabatar da tafiyatul masjidi sai sallah raka'a biyu a masallaci sun majala sami sannan sai zauna a masallaci masu bukatu kuma su ta zuwa suna kawo bukatu mun ilmantu da ilimin muka da darusa daban-daban a wannan hadisi mai albarka Allah ya kara ma ka Abu bin Malik da sauran abokan shi da suka fuskanci wannan jaraba da sauran sahabbai gaba ɗayan su na manzon Allah mazan su da matan su ya kara musu yadda da daraja da girma mu kuma Allah ya ƙara mana son su da ƙoƙarin kwaikwayon lokaci ya yi? Hmm? da ɗan saurata ɗan min zurfin musu gaba hadisi na 23 وأنا بن زيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الهوسين الخزاعي رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة عاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من الزنا فقالت يا رسول الله أصبحت وأصبت حدا فأتمه عليه فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم عامر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وأذنت قال لقد كابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله وأن حديثي من البركة an sami shi daga babban sahabi imran bin hussein al-khuzai yadda Allah ta tabbata a gare shi wanda a sanadiyarsa ne muka samu ilimin yin sallah ta mara lafiya ya zai yi sanadiyar imran bin hussein mutum ne Allah ta'ala ya jarrace da tsananin basu wanda yana zubar jini har sai ya yi kunzugu saboda yadda jini ke fita jikinsa shine yake ba mu labari akwai wata mata cikin wato yar kabilar juhaina ta tako ta kanas har zuwa gurin manzo Allah sallama a lokacin tana da ciki amma na zina tsananin nagartar imani bai hana ta ɗauro shaidan ya samu nasara a kanka ka saba ma Allah Allah ya ce daga zo da kawai da ya manzo Allah na aikata abin da ya ja min hajji don haka kawai ka tsaida mun haddin kullum da imani ko ba imani kimanin nawa wasa koko na gaske alwakin na kabiyar gombe original koko da gobi imanin ta original domin shi an gizo ta ta zo da ce na yi ciki na zina na san kuma zina tana sa a yi mutum haddin kisa in ya taba aure ko ba haka in bai taba aure ba ba mai bulala guda nawa guda ɗari mace da zo ta ce yi mun hajji an ta san an mata haɗin don Allah to magana ta ƙare daga nan duniya lahira ba za a yi mata bita da kullu ba akan wannan laifin to da annabi zai iya yadda zai je ya kakkauce ko a dai tabbatar da sun tana da hankali ko ta san abin da take gudu dai ba a kawo wannan ba a nan kawai sai aka kawo ƙarshen al'amari dai sai annabi ya kira waliyinta da aka kira shi ya zo annabi ce tafi da yarinyar nan ka kuma kyautata mata kar ka je kai ta mummugun guda mata shi kana bata rai kana kaza kaza a'a ka kula da ita sosai idan ta haihu ka zo min da ita kuma mutumin haka yi ana zuwa da ita annabi ba da umarni aka dabta da tufafinta aka bata cikin suturarta don mace ba za a tube ta ba yi kuma haka ba aka bata a cikin tufafinta aka je aka jefe ta wannan ya nuna ta taɓa yin aure ke ba kistar doguwar kistar yadda take ɗari da aka kawo a nan ba ana nuna maka dai mace ta yi cikin shege kuma ta kawo kanta gaban manzo Allah imani ya turo ta ta zo a yi mata haddi annabi kuma ba zai mata haddi a wannan lokaci ba domin akwai a jikinta wanda bai ji ba bai gani ba in an kashe ta a wannan lokaci an kashe su su duka shi ne laifin shi dan da ke cikin cikin da mhm. ka ga ake da kuke cewa dan mu na shege wannan kuskure ne a'a shege ce dai ta haife shi ko ya samu wani shege suka yi ke gantaka. amma shi dama duk ba abin da ya shafe shi shi yanzu idan ya yau ma Allah ya sa raye ne ya haihu in yi girme jonin tarihin ya zai zai ji ya kaskanta zai ji ba daɗi kuma kuma ba za ta cikin mutunci ba a shi za ta zama abin zai haka ne kuma zama ne haka bai da laifi inda ya kyamata ba ala'ayi hada to haka annabi sallama ya ce a je a jefe ta aka jefe ta har ta mutu kuma aka zo za a yi mata sallah manzo Allah ya jagoranci sallar wannan fushi ne abin da daure daure suka haɓe kai ciki har da sayyidina Umar ya kuma ka ta hakuri ya ce ah annabi Allah ban gane ba ya za a yi ka zo ka ce za ka yi mata sallah da kanka bayan zina sai wata da sai zina za ka zo ka yi mata sallah annabi ce sai umar rufe bakinka Kina baka tabbacin wannan matar ta yi wata irin tuba illa za a raba mutum saba'in yan madina tubarta a kasa da bai bai sabinci ta ishi mutum saba'in ta kai su tsina ta kai su gaci masu laifi saba'in tubarta ita kaɗai duk a raba mutum a ce an ba ku kyautar tubarta kowa a baki wani over binti wani over binti wani over binti to wannan wani over seventy ta isa ta kai shi tudun mun tsira in ji don Allah Robert Allah ya saka maka da alheri ko masu laifin ma yan Madina ma to bari ku ji karatun Abdul Jabbar shubha da yake jefa mutane idan ya zo daidai nan zai ce kaji wa'annan fa saba'in din sahabban ne da kuke magana kuma sahabban yan madina ka gane ga ki annabi ya nuna mace ita kaɗai tana daidai da su su su saba'in sai ya zage su a kan hali misali ne annabi ya bayar ku gane magudin da yake yanzu ai kaga ba karatun ne babu ba amma yadda ya kawo wannan wasan da ya ɓata sahabbai haka karatun yake shi sa na ji daɗin wata magana da sunus Lami da sunus ce tsohon zarki a kan wannan ishu ɗin ya ce ni ba ma zan yi kwatance da shi annabi muhammadu ba ya ce kamar sarki ne sarki ya fito ana mazgari jikin ɗan giwa turan zaki ana irin da wannan kirari da ake magana kuna ko ba haka bane mijin maza yace to wanda yake so zagi waɗannan mutanen hada sarkin in yi je sai ya ce na je na samu waɗansu wawayen mutane suna zagin sarkin shi kuma sarkin da yake gaɓo ne bai gane sun mai da ci dabba ba wai zaki suke ce mai wai tsoron jiwa suke ce mai wai mijin maza suke ce mai shin duk wannan kalmar da ya faɗa su fada sun faɗa ko ba su faɗa ba amma da suka faɗa suna nufin hakan zahiri suke nufi ko ko kirare suke nan shin kirare laifin ne ba ne ba ne amma wanda yake so ya ɓata su sai ce sun kira sarkin su turan jiwa sun kira sarkin su mijin maza shi kuma sarkin da yake gaɓo ne bai gane ba sa son shi ba sun ce mai dabba wai kun gane misalin ko ku gane ba ya ce to fassarar da aljabari ke yi sai ya ce muku a buhari ya karanto ya ta muku a buhari ya karanto yanzu hankali da basira ma zai ɗauki a ce wai duk kano ba malamin da ya gano yadda musulunci yake zai abdul a ina ya karatun gaban waye karatun wata jami'a da wata jami'a ta yi kuma wani abu a sake wani kuskure a ce gwamnati ta shirya mukamala da shi shi din ne kin ne za a bata lokaci a mukamala da amjan ba kan ne me za a gano wani mukamala da shi a daga darajar shi shi kamar shi a yi mukarana da shi a gefe guda duk malaman kano a gefe guda an daga darajar shi ko ba a daga darajar shi ba don haka wannan mukabalar da ake cewa ai in ma an shirya na ai wallahi kuskure ne wauta ce kuma rashin adalci ne ai kawai irin su ƙarfi ake nuna musu na mulki shine amfanin gwamnati a da ko gidanka ne kana da yara biyar ko bakwai ko shida ko wani abu sai aka samu kangarare ɗaya ya gagare ka ya gagare ku ya gagare ƴan uwan shi duka ku masu gidan bai ganin mutuncin uban bai ganin mutuncin uwa sai abin da ya gara ma zai yi don Allah sai a matsayin ka na mai gida sai ka tattara sauran yan uwan shi a gefe guda shi kuma ka tattara shi gefe guda ka ce a tattauna tsakanin ku da shi wanke da gaskiya eh anya an kai haka kan san abin da kuke yi ai idan ka kira su taro cewa za ka yi ku ɗaure shi ɗaurin tankila ku ku farfasa jikin shi to shine wannan shine wa'azin da za ka yi mashi amma ba wani karatu ba ba magana lallaki ba ne da gangan yake shegantakar da yake don haka maganin shi a lallasa inda musulunci yana da rai shi dama matacce ne hukuncinsa kisa ne hukuncin jihar ya kamata a yi mashi jihar dirham wani mutum ne a zamanin wani khalifa can a tarihin baya ya canza fassara alkur'ani ya ce allah bai magana da musa ba wakan lama lamun musa ta kalimar ya mata ne kuma ya shiga yaɗa wannan shirin nasu cikin al'umma kuma ya shiga samun mafiya. khalifa ya tattauna da malamai ku ne masana menene matsayin wannan fasar da yake aka ce ai fasara shi ba wanda ya taba jin da shi ya kirkiro ta kamar wannan maganganun wai kana tuhumar manzon Allah ya biya ma mata bukata ya keke da ita ya wai ta zo tana kwarkwasa gaban shi tana karairaya na zo ka biya min bukata sai sai je can ki jira ina zuwa wai sai ya je san ya biya mata bukata don Allah a wannan gaban me yake nufi to wannan kaɗan ne daga cikin miyagun maganganun da yake yaɗa wai kuma yana da mabiya yanzu yana da mabiya a Sokoto yana da mabiya a Kano yana da mabiya a wasu garuruwa yana da kaza da kaza wai da wannan za a tattauna haba malam yanzu ka taɓa jin abin da zai haɗa 'yan ɗarikar tijjaniya da ƙadiriya da 'yan izala da tun wani mai da'awar sunna su yi ittifaki akan matsala ta ilimin. a ce wai su ne suke ake shakkar matsayinsu da suka ita bakin ana kuma shakkar na wani wai a gwara a gawa yake da gaskiya ai kuskure ne wannan ba kankan ne ba kuskure ne babba a ce ba an kira wani taron mukamala da shi din ne da ya saba wallahi bai kuma kamata a yi ba amma an shirya zaman kuskure ne in gonin na jin shawara to ta janye wannan zaman bai da wani amfani alheri wannan hukuncin da aka mai shi ne daidai kar a ƙara jin mune da ya ce tak ta fito waje kawai gwamnati ya yankin ta akan shi shi ne zaman lafiya in ka ce za ka buɗe wannan ƙofar sakarkin to ta karkaro nawa za a samu kuma shi kenan musulunci ya zauna bai da gata ne kuma a sai sarki kowa yadda ya ga dama shi kenan ita zai yi ba yi wa a ce ba hukuma ita gwamnatin duk dai fatoyin da duk daga malaman kano kuma yara ƙanana ma duk ne sun da shi abubakar baban wala ya je kataka da shi zai ya kataka da shi ya magana abdulkadir hoto ya zauna da shi tuntuni an yi wannan ya kasa magana yana rawa baki duk shirye-shiryen da aka yi ta a zauna shi rabu rijiyar lemu bai ta nanata wasiƙu da littafin da yake tsare ya rubuta a kan littafin rabu rijiyar lemu, dr rabu rijiyar lemu, kanan sani rijiyar lemo ya yi ya yi su zauna ya mukabalar shi a kan littafin da shi abdul jabbar ya rubuta ina suke suke na ta kwanakwani. wansa a gidansu bakadiran na gaskiya ya ce ba za mu taɓa yadda kano da zama dandalin zagin sabon manzon Allah ko yana cewa za a tsaya a saurare su a zama da shi zaman mai za a da shi sai a nuna miki maganin mai girman kai a kaskantar da shi kawai ya za an ta a karamtar karima malaktau bayan an ta a karamtar la'ima ta rada wala da yi isa ba a wannan zaman da shi ba wani dalilin da za a zama da shi ba na ta nuna mu lokaci ya yi. na so yau mu kai karshen babin gaba ɗayan shi amma dai da ana ɗauka ne kuma an yi ƙa'ida sai mu takaita a nan karatu irin wannan ba gama shi ake ba fahimta ake nema madaidaiciya abin da ya samu Allah ya albarkace shi a albarkacin baki da Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kun binta da aiki da ya yake nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kun guje mata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk